This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro, Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na wannan babban rana ta Juma'a 6 ga watan Disamba na 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labaran duniya. To Aisha shugaban jam'iyyar People Power Party mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon bayan dakatar da ayyukan shugaban ƙasa Yoon Suk Yeol wani mataki mai ban mamaki. wani hari da jiragen yaƙi ya auna wata gada da ke kan hanyar da ta haɗa garuruwan homs da hama na ƙasar syria hawa kuma za a ji cewa tsohon shugaban ƙasar ghana jan mahama na ɗaya daga cikin manyan masu ɗin takarar jam'iyya mai mulki mahmud bawumiya a zaben ƙasar to kanin labaran kenan a ɓangaren rahotanni kuma yayin da babbar jam'iyyar adawar ghana ndc ta kammala gangamin yakin neman zaben ƙasar ta na bana dan ɗan takarar jam'iyya ya yi kira wato ya yi kiran karshe ga magoya bayan jam'iyya. ranar asabar za mu jefa kuriya ku yan kuɗi don allah ku tuna wahalan da mun bi cikin sakarunga a cikin ghana da baumiya da kufuado ke duban ghana idan za mu jefa kuriya mu tuna wahalan da mun yi sannan za a ji cewa ita ma jam'iyyar wato jam'iyya mai mulki npp a kasar ta ghana a jiya alhamis ta kammala yakin neman zaɓe inda magoya bayan jam'iyyar suka bayyana ƙwarin gwiwa samun nasara mutane ghana sun gan kaman ba party da ke zuwa ko yana kai da mutane ghana ke ci amfani sun gan kaman npp ne wani party da yana kai na yana kawo policies da yawa da ke tanya talkoki da specially mata da yara yana yi yana kawo policy da zai shafe kowa to sai a kasance tare da mu domin sauraron cikakken rahoton kamar kullum yau ma muna tafa da wani sabon shirin ɗan gari kuma a yau shirin zai kawo muku tarihin karamar hukumar wushishi tare da mustapha nasir batsari sai kuma kaɗan daga ra'ayoyin ku masu sauraro amma kafin nan za mu fara da labaran duniya kashi na farko To jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Shugaban jam'iyyar People Power Party mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da goyon bayan dakatar da ayyukan shugaba yun Suk yol wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da dan uwansa shugaban masu ra'ayin mazan jiya wanda masu sarki suka ce ana kara samun damar tsige yun saboda gazawar da yi na yunkurin ayyana dokar ta ɓaci ta soje. A wani taron jam'iyyar a yau Juma'a, shugaban jam'iyyar PPP handong dong ya yi kira da gaggauta dakatar da ayyukan yun yana mai nuni da sabbin hujjoji da aka bayyana da ke nuna cewa yun ya yi yunkurin yin amfani da hukumomin leƙen asiri wajen kama fitattun 'yan majalisar dokoki yana mai zargin su da kasancewa masu adawa da sojojin kasar. shugaba yun bai amince da cewa dokar ta bacin ba ba bisa ka'ida kuma kuskure ce ba idan shugaba yun ya ci gaba da gudanar da ayyukansa akwai gagarumin haɗarin sake auko irin waɗannan munanan ayyuka wanda zai iya haifar da babbar barazana ga jamhuriyar koriya da kuma jama'arta in jihan wani hari da jiragen yaƙi ya auna wata gada da ke kan hanyar da ta haɗa garuruwan homs da hama na ƙasar siriya kamar yadda wani mai sa ido kan yaƙi ya bayyana a yau juma'a a daidai lokacin dakarun gwamnati ke ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da tsaron homs bayan da 'yan tawaye suka kwace hama cibiyar kasuwanci ta aleppo jiragen saman yaƙi sun aiwatar da wasu hare-hare ta sama inda suka nufi gadar alarastan a kan babbar hanyar homs zuwa hama da kuma kai hari a kusa da gadar tare da ƙoƙarin yanke hanyar da ke tsakanin hama da homs tare da tabbatar da tsaron homs a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke birtaniya da ke sa ido a siriya 'yan tawayen da ke ƙarƙashin ƙungiyar hayat hayar al-sham ko kuma a ce hts a takaice sun kaddamar da hare-haren nasu ta sama mako guda da ya gabata a daidai lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta a makwabciyar labanan ta tsaya tsakanin isra'ila da kungiyar hezbollah kawar shugaban Syria bashar al-assad tsohon shugaban kasar ghana john mahama na ɗaya daga cikin manyan masu kalubalantar ɗin takarar jam'iyya mai mulki mahmud bawumia a zaben kasar da za a yammacin afirka ranar 7 ga watan disamba idan ya nasara muhammad ya sha alwashin samar da yanayin kasuwanci na sa'o'i 24 don karfafa samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki da zai farfado daga bashin dala biliyan 30 da kasar ta gaza biya a shekarar 2022 bawo miya mataimakin shugaban kasa na yanzu ya ce duk matsalolin baya-bayan nan da ke da nasaba da barkewa annoba da wasu matsalolin cikin gida shi ma ya himmatu wajen karfafa tattalin arzikin kasar. tun daga 1992 kore jam'iyyar national democratic congress ko kuma new patriotic party ke mulkin kasar kuma hakan ba zai iya sauyawa ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to kafin sarfili ya dawo ya karanto mana sauran labaran zamu leƙa ƙasar ghana dubban magoya bayan babbar jam'iyyar adawa ta ndc ne suka halara a filin wasa na zurak da ke unguwar madina a kara babban birnin kasar domin gangamin karshe na jam'iyyar sa'o'i gabanin babban zaben kasar da za a gudanar gobe bakwai ga watan disamba idris abdullah ya halarci taron kuma ga rahoton da ya aiko mana iyaye na maza da mata ina ge ku duka ranar asabar za mu jefa kuriya ku yan kudi don allah ku tuna wahalan da mun bi cikin sakarunga a cikin gana da baumiya da kufuwado ke duban gana idan za mu jefa kuriya mu tuna wahalan da mun yi mu tuna nyuwan da ya ji mu sai mu je mu jefa kuriyan mu mu ba ndc yanda aka ce cikin wakan nan sun yi mai sun yi felin don su su yi mai su zo su kwashe kayansu saboda ndc ta zo ta rage kudin haji muruka mu samu mu je maka mu je mu yi sallah yau idan za ka haji kudin da ana karban ya zama 4,550 dollars ndc ya zo za mu yanka 1,000 dollars mu yare mu yi shi 3,500 dollars yanda da ike lokacin ndc dan waye na iyaye na maza da mata za mu kara muku holiday guda a kan idil fitr holiday na saboda an yi sallah yau a samu ranar futawa an yi sallah gobe a samu ranar futawa john dramani muhammad kenan dan takarar jam'iyyar ndc yake kara jaddada alkawarin da yi wa musulman ghana idan an zaɓe shi haka kuma ya yi gargaɗi ga masu ruwa da tsaki da su yi adalci and i want to caution da NPP administration. Ina so in gargaɗi gwamnatin NPP da jami'an tsaronmu da su gudanar da aikinsu ga al'ummar Ghana yadda ya kamata. Ku kiyaye daga duk wasu munanan ayyuka da ka iya yin barazana ga adalci a waɗannan zaɓuka. Shugaban jam'iyyar NDC Johnson Asiedun Ketiya a nasa ɓangaren ya ce. Mahama is going back into office with a majority in parliament. Shugaba Mahama zai koma kan karagar mulki da gagarumin rinjaye a majalisar dokokin ƙasar. ba za a yaudare mu da yin angulu da kan zabo ba za mu zaɓi shugaban ƙasa mahama da 'yan takararmu na majalisar dokoki na yi aiki da 'yan takarar majalisar dokoki 276 na wannan jam'iyya a faɗin ƙasar nan kuma ina da yaƙinin cewa za mu dawo kan karagar mulki da gagarumin rinjaye a majalisa haka kuma wasu magoya bayan jam'iyyar ndc sun yi tsokaci ga muryar amurka ni sunana abdulrashid na after kano town ya shugaban kasa john mahama ya yi magana batun ajin ne kan da yayin na ina gaya ma yan dan waye na musulmi su ji maganan da yake fadin ga suke koya rage kudin hajji na to kowa mutanen ghana musulmi ku fito a vote mishi votin siyasa ba na addini bane musulmi suna cikin npp musulmi suna cikin ndc yanzu ga mu aiki muke so voters to zo vote kasu bari wani ya doki kudi ya ce eh, ku ta ku vote a ndc muna so cikin zuciyarmu ya samu john dramani mama muna son shi muna son shi ba wallahi mu muna so shi ba kudi ba zuciya ne kuma na da shiyo mun win mun doki ma abin ma mun win kura yau ranar karshe ke da mun zo rali ranar bo don Allah koyan kuri supporters in ko kowai fito da sauri saboda election Allah tun nuna mana soyayya shi ma mun tun win gangamin da ya kasance dama ta karshe ga jam'iyyar na yin kira ga 'yan kasar Ghana akan neman wa'adin komawa kan karagar mulki a zaben da za a gudanar nan da kasa da awanni 24 masu zuwa Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na murar Amurka daga Accra Ghana ta gaida idris abdallah bako yanzu kuma gasar filo da ci gaban labaran duniya daraktan asibitin kamal adwan da ke arewacin gaza da kuma hukumar kare fararen hula a yankin sun ce isra'ila ta kai harahar dama yau juma'a inda suka afka kan cibiyar daya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya na ƙarshe da ke aiki a yankin Hussam Abu Safi ya kara da cewa an kai jerin hare-haren ta sama a bangaren arewa da yammacin asibitin tare da yin lugudan wuta kai tsaye. Ya kara da cewa ma'aikata hudu ne suka mutu kuma babu wani likitan fiɗa a wurin da ya rage. Har yanzu sojojin Isra'ila ba su amsa bukatar kamfanin labarai na Faransa AAP ba game da hare-haren. Muhammad Basal mai magana da yawon hukumar tsaron fararen hula a Gaza ya shaida kamfanin lancin labaran Faransa AAP safiyar yau Juma'a cewa sojojin Isra'ila sun shiga asibitin Kamal Adwan inda suka kashe marasa lafiya tare da kame Falasɗinawa da dama. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan da ke ɗaure ya yi barazana fara zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a faɗin ƙasar a cikin wannan watan sakamakon murƙushe magoya bayansa da gwamnati ta yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. kan ya buƙaci magoya bayansa a cikin wani sako da ya buga a daren alhamis a dandalin sada zumunta na x wanda aka fi sani da twitter da su hallara a birnin fashewar da ke arewa maso yammacin ranar sha uku ga watan disamba da nuna wani babban taro don nuna girmamawa ga waɗanda suka rasa rayukansu. filo Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu kuma har yanzu muna kasar Ghana. Yayin da al'ummar kasar suke shirin wato suke kirga 'yan sa'o'i kafin su fita kada ƙuri'a a gobe Asabar. Magoya bayan babbar jam'iyya mai ci NPP su ma kamar jam'iyya ta adawa sun fita taron gangami na karshe inda wato jiya alhamis wanda ya kawo karshen gangamin zaben ghana na 2024 gaba baya kuma makeri da ci gaban labarin a wurin taron jam'iyyar npp mai mulki da na halarta wasu 'yan jam'iyyar ne suka bayyana mana kwarin gwiwa na lashe zaben gobe asabar ga kuma abin da suke faɗi Suna na Hajiya Aisha, the former constituency women organizer yawa so east. She mu ce alhamdulillah alhamdulillah Muna samun nasara sosai cikin iko su Allah. Domin lokacin da nana ku fado da je ma second time shi ba mu tara irin jama'a kan gaba yasa wanga kana ganin kamar wani abu special ne da ya zo ma party MPP da iko Allah muna da nasara suna na Ajiye Halima former constituency women organizer Shaw Sudoku kuma ni ne national women organizer for kula ku fajiya samira fulanawa gana duka baki daya mutane gana sun gan kaman ba party da ke zuwa ko yana kai da mutane gana ke ci amfani sun gan kaman npp ne wani party da yana kai na yana kawo policies da yawa da ke tanya talkoki da especially mata da yara yana yi yana kawo policies da zai shafe kowa bai kawo wani abu ya ce wai mutane fatin shi kawai za su ci amfani suna tunani yan kasa duka baki daya specially talkoki sai sa na gan kamar mutane ghana abin da ya sa yanzu sun karbi fati npp sosai sosai da ne ba su sani ba amma yanzu sun gan kamar fati npp shine wani fati da ya zo yana kawo development kasan ghana baki daya sunana sa'id usman daga Ashanti Rijin na fito Kumasi daga Asawasi Kumasi Asawasi. In ya zaruki mulkin aka ba John Dramani mahamma kaga John mahamma communicator magana yayya bai da ilimin economics. kasashen duniya kuma duka abin da suke fuskanta yanzu suke fuskanta shine matsala bayan covid nan kowane kasa yana da matsalar economic crisis tattalin arzikin kasa dr rubame shi ilimin shi kenan inda Allah ya bashi basira kenan to ya za yi ana neman shugaba muna da matsalan tattalin arzikin kasa sha dokiya ba communicator ba matsalan magana muke da shi ba matsalan eh, tattalin arzikin kasa ne yayin jawabin sa dan takarar jam'iyyar npp mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa dr mahmud baumiya ya ce jam'iyyarsa za ta yi nasara duba da ayyukan ci gaba da suka gudanar a cikin kasar da nasarori da ta samar wa kasar da kuma kyawawan manufofi da take shirin aiwatar da su idan ta kafa sabuwar gwamnati dr bawumiya ya kara da cewa ya ce zahiri yake wannan zaben wani zaɓi ne na zuwa ga kyakkyawar makoma da kuma komawa ga tsohon labari abokin karawa na shine tsohon yayi kuma ni dr bawumiya nake wakiltar makomar kasar tuni kungiyoyin masu sa ido kan zaɓe suka shigo ƙasar domin tabbatar da ganin an gudanar da zaɓe bisa gaskiya da adalci da kuma zaman lafiya tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya muhammad na sambo da ke jagorantar masu sa ido na kungiyar ecowas ya yi kira ga zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wakilai daga kungiyar tarayyar afirka ta au sun iso kasar a jagorancin tsohon shugaban kasar habasha sahel wek zuwede haka zalika kungiyar commonwealth ta kasashen renon ingila ta turo da wakilanta a jagorancin tsohon shugaban kasar botswana dr mogwete masisi Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na murya Amurka daga Accra, Ghana. Ta gaida Baba Yakubu. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC a kan mitoci shida 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Ga shirinmu na gaba. da ɗan gari. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na da ɗan gari shirin haɗin gwiwa a tsakanin murya Amurka da kuma wasu tashoshin gidajen rediyo na sashen Afirka ta yamma. To yau shirin ya haɗu da gidan rediyon Prestige FM da ke birnin Mina inda kuma muka leƙa garin Wushishi hedikwatar karamar hukumar ta wushe shi domin jin tarihin wannan gari wanda a yanzu haka ya kwashe shekaru 164 da kafuwa. Alhaji Muhammadu Balajidu shine maji daɗin shi. wanda ya rubuta littattafai guda biyu da ke bayyana tarihin wannan gari ya kuma yi bayani a madadin sarkin garin na wushishi alhaji shehu ibrahim abubakar um, an kafa wannan gari na ushishi a shekara 1860 bayan hijirar annabi isa eh. yanzu garin yana da kusan shekara 164 kenan eh, insha Allah da aka hau shi yanzu shekaran 164 kenan eh. to eh, suwaye asalin waɗanda suka kafa wannan gari domin garin nan yanzu da muka duba mun ga akwai mix akwai nufawa akwai hausawa har ma da mun ga wani bangare gwarawa ne amma suwa suka kafa wannan gari na ushishi to ainihin gaskiya shi eh, umar na gwamnati shi ya kafa ushishi mm. kamar yadda na hudi a cikin shekara 1860 to da ya zo shi umar na gwamace ya cimma da gwarawa da nuhawa a wurin a wani gari da ake cimma bogi to nan ya zauna da shi da mutanen shi toron kayan da suka biyo shi kana ne shi umar na gwamnati da ya taho daga daular sakwata kenan shi ya zo ya kafa wannan gari na eh, shi umar na gwamnati jika yake ga um, Eh, ibrahim eh, shehu usman dan hojiyo domin shi ɗa na eh, ɗa goma ne ga abubakar atiku shi kuma abubakar atiku jika yake ga usman dan hodiyo mujaddadi wanda ya jaddada musulunci a arewacin arewa sanda ya yakin jihadi to shi maro na gwamnati da ya bar kasan sokoto hmm. wurin yan uwan shi da suke sarauta can hmm. ya biyo ta gwandu ya biyo ta ah, birnin gwari daga nan ya gangaro ya zo kasan nuhawa kasan bidda daga bidda shine ya gangara ya gangaro nan bogi eh. ita bogin yanzu tana nan koko babu eh tana nan tana nan a matsayin gari ne haka kamar na tarihi amma akwai dan settlement haka wurin wato da aka kafa bogi din da aka zauna a yi cimma nuhawa da gwarawa cikin garin bogi to shi dama mayaki ne ya je kasan nuhawa ya yaƙi ya zo nan kasan gwarawa ya yaƙe su mm. yana ya je kasan kamukawa yana ta yaƙin shi mm. sai baɗan shi eh, abubakar modibo mm. ya riƙe ushishi ya riƙe bogi ka hanyar ushishi ne lokacin to sai nuhawan cikin garin bogi ɗin da gwarawa sai suka yi tawaye suka fitattaki toron kawa ɗin suka hita suka yaƙe su saboda shi umaru na gwamnatin baya baya nan umaru na gwamnatin baya nan hmm. sai shi abubakar modibo ya aka ma na gwamace yana can wurin yakin shi hmm. ya ce to eh, mutanen ga wasu yin bori sai aka ce to sai shi eh, umaru na gwamace a ah, ya ce ni na maka wurin ne ai hmm. na bi maka ne ka kama kasan ka kenan ni na yi gaba to shine sai sai shi modibo abubakar modibo sai ya koma lemu ya sansani ya hada sojoji sosai daga nan ya danno ya zo ya kara ya murkushe mutanen bogi hmm. ya ci su da yaƙi ya kace-kace da garin hmm. to bayan ga an yaƙi an ci gari sai sarakunan suka ce to abinda za a yi mu share toka a sake zama hmm. sai na gwamnati ya ce a'a abinda ya kamata a yi mu samu wani hili da ba kowa mu kafa to shi ne ya samu hili daban ya kawo ushishi wato aka kara gaba aka kara gaba eh aka yi sabon gari aka kawo ushishi hmm. aka yi ganuwa aka yi gidan sarakuna da kasuwa da masallaci hmm. Da ganda da ya zama garin su aka zauna eh to shi Umar na gwamnati da ya wuce ah, ina yayi domin ah, kwantagora ma an ce shi Umar na gwamnati ya kafa ta eh. to da ushishi da kwantagoran wani gari ne shi umar na gwamnati ya fara kafawa to gaskiya abin da ya faru kaga akwai littafi da na rubuta ni ce Eh, Oshishi Defense Headquarters na gwamnati Kingdom. Wato headquarter ko kuma birnin da na gwamnati ya fara kawa ita ne ushishi Saboda haka ya kawo ushishi kamar da na bayani alab 1860 to kwantagora ya kawo ta ne bayan shekara hudu. 1864 eh. yanzu garin ushishi din nan zuwa yanzu eh, shekaru 164 din nan sarakuna nawa suka mulki wannan gari na ushishi um, sarakuna takwas suka mulki wannan garin da farko shi dai akwai shi umar na gwamnati din uban gayya wanda shi za a ce eh, ya fara mulkin wurin tun sanda aka wata 1860 to daga nan sai dan shi da ake kira abubakar modibo shi ya yi mulkin wurin ne daga 1864 1864 zuwa 1876 domin lokacin da shi umaru na gwamnati ya je ya kawo kwantagora a 1864 to bayan ya rasuwan shi sai shi abokan modibo din ga aka aka aka dago shi aka mai da shi sarkin sudan na gora ya bar ushishi a 1876 kenan da ya wuce sai aka ba ibrahim na gwamnati shi ne ya zama sarkin ushishi shi kuma ya yi mulki ne daga alaf dubu daya da dari takwas da shida din nan zuwa alaf dubu daya da dari takwas da tamanin shi ma bayan rasuwan abokar modibbo sai aka ɗauki ibrahim na gwamnati sai ya zama sarkin sudan to nan sai aka ba a ushishi sai aka ba ibrahim da modibbo shi ya zama sarkin ushishi daga 1880 zuwa 1927 wato alab 1880 zuwa 1927 to bacin dan modibo ya rasu sai abubakar bagudu hmm. ya zama sarkin ushishi na biyar hmm. shi ya yi mulki ne daga 1927 zuwa 1969 wato 1949 zuwa 1969 to baccin shi ne sai eh, ibrahim abubakar shi ne ya zama sarkin eh, ushishi na bakwai wannan yana ma makaranta yana famfo aka ɗauko shi yana yaro matashi don saurayin shi aka ba shi sarkin ushishi to shi ya yi mulki tun daga 1969 din nan har zuwa 2009 ya daɗe bisa mulki eh domin ya kusan shekara 40 kenan to daga nan daɗa sai dan shi ya gaje shi bayan ya rasu a 2009 dan shi wanda ke mulki yanzu shine alhaji shehu ibrahim abubakar the first shi ke mulki eh. to yanzu eh, wani irin ci gaba kake ganin ushishi ta samu daga lokacin da aka fata zuwa yanzu a gaskiya an samu ci gaba kwarai domin baccin bunƙasa da ta yi ta domin kayan zuwan turawa hmm. hannun ƙasar mina ɗin ga duk ƙasan ushishi ne domin ko da ya zo sarkin ushishi ya dawo ya yi mulki nan mina ya zama emiya to daga baya ne kasan mutanen da mm. ya ga hilin ya mai yawa baya mina baya ushishi ce kai shi ya so ya zauna ushishi mm. kuma bai so ya rabu da yan uwan shi na kwanta gora can mm. sai bature ya ce to in wanda ka koma ushishi da zama za mu rage maka hili minan ga ba za zama karkashin ka bai ce ya yadda shikenan sai aka bashi zungiru da ushishi kawai eh, amma bacin wannan kaga ai an ci gaba domin kaga zungero na kasan ushishi hmm. nan ne ta fara zama headquarter din Najeriya lokacin da Lugard ya zo hmm. wuraren 1901 aka zo aka yi amalgamation wato aka hada Najeriya kudancin Najeriya da arewacin Najeriya a 1914 hmm. aka yi amalgamation of Najeriya zungero ta zama headquarter na Najeriya wannan headquarter ta daɗe ya kai shekara tsakanin shida da goma kaga duk kasan ushishi ne kaga ushishi mun zama kasan ushishi ta yi zama headquarter na Najeriya to baccin wannan a wanga sabon zamani da aka kawo an kafa makarantu kala-kala da makarantun firamare da makarantun sakandare ga sanar su gtc ushishi ga ma hada haya institution niger state polytechnic wanda ana sa ran insha Allah wata ran za ta zama university of eh, technology to kaga ba karamin ci gaba aka yi ba ga asibitoci da clinic da general hospitals duk an kafa in kuma ka shiga cikin garin za ga ko ina kwalta ne manya-manyan mu da suka rike kasan ga mm. sun sa samu na kwalta cikin gari so an samu ci gaba kwarai da gaske to alhaji eh, maji dadin ushishi yanzu me ushishi take bukata yanzu mun san dai ba a rasa bukata eh. amma me kuke gani ya kamata a ce an kai ushishi gaskiya gaskiya abin da muke bukata ushishi an daɗe ana neman wannan abin mm. tunda tarihi ya nuna cewa sarautan ushishi ba karamin sarauta bane mm. tunda har sarkin ushishi ya yi emiya a nan mina to gaskiya duk abin da dan ushi shike bukata yanzu shine cikin ikon Allah Allah ya da a ba sarkin san da ya zama wato ya zama sarki mai daraja ta daya daya ya zama emiya eh, a ushishi daya daga cikin abubuwan muke bukata kenan eh wato shine babban ciwon ku shine babban ciwon mu To jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kuma ya zo maku tsaf-tsaf musamman hukumar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina da sashen Hausa na murya Amurka. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Madalla. yanzu kuma sarfilu zai karanto mana labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban jam'iyyar People Power Party mai mulki a Koriya ta Kudu ya sanar da wato goyon bayan dakatar da ayyukan shugaba yun Suk Yeol wani mataki mai ban mamaki na yin watsi da dan uwansa shugaban masu ra'ayin mazan jiya wanda masu rishi suka ce ana ƙara samun damar tsige shi yun. saboda gazawar da ya yi na yunkurin ayyana dokar ta ɓaci ta soji wani hari da jiragen yaƙi ya auna wata gada da ke kan hanyar da ta haɗa garuruwan hom da hama na ƙasar siriya kamar yadda wani mai sa ido kan yaƙi ya bayyana a yau juma'a a daidai lokacin dakarun gwamnati ke ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da tsaron homs bayan da 'yan tawaye suka kwace hama da cibiyar kasuwanci ta aleppo jiragen saman yaƙi sun aiwatar da wasu hare-hare ta sama inda suka nufi gada alrastan a kan babbar hanyar homs zuwa hama da kuma kai hari a kusa da gadar tare da ƙoƙarin yanke hanyar da ke tsakanin hama da homs tare da tabbatar da tsaron homs a cewar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta birtaniya da ke sa ido a siriya tsohon shugaban ƙasar ghana john mahama na ɗaya daga cikin manyan masu ƙalubalantar an takarar jam'iyya mai mulki mahmud miya a zaben kasar da za a yi a yammacin afirka a ranar bakwai ga watan disamba idan yi nasara muhamma ya sha alwashin samar da yanayin kasuwanci na sauyi 24 don karfafa samar da ayyukan yi da inganta tattalin arziki da zai farfado daga bashin dala biliyan 30 da aka gasa biya a shekarar 2022 miya mataimakin shugaban kasa na yanzu ya ce duk matsaloli na baya-bayan nan da ke da nasaba da barkewar annoba da wasu matsalolin cikin gida shi ya himmatu wajen karfafa tattalin arzikin kasar. To masu sauraro da takaitattun labaran zamu yi sallama da ku a cikin mu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana mu dawo da shirin mu na dare. yanzu a madadin sarfilu hashin guma da ya taya ni gabatar da shirin da julie ladas question da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr nelson lopez ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala